masu kallon mu barkanmu da yau barkanku da kasancewa tare da ni fatima abubakar a shirin dandalin siyasa kamar yadda kuka sani shirin dandalin siyasa shiri ne wanda muke kawo muku a kowane mako kuma shiri ne wanda muke tattaunawa da jikokin siyasa ta kowane fanni a wannan ƙasa najeriya a yau ma ina tare da wani babban bakona wanda zan gabatar muku da su bayan hutun rabin lokaci guda dakace Masu kallon mu barkanmu da dawowa. Idan kuna tare da mu muna cikin shirinmu ne na dandalin siyasa wanda muke kawo muku a kowane mako. A yanzu zan gabatar muku da babban bakona na yau shine Honorable Abdullahi Balarabe Sademi wanda ke wakiltar Idela da Gwadabawa constituency a jihar Sokoto. Ranka shi daɗe barka da su. a kwanakin nan dai a jam'iyyar ku ta APC tana samun a matsaloli daban-daban da ya kama daga zaɓenta na ƙasa da kuma na hukumomi kamar yanzu a jihar sokoto har yanzu an kasa ba a tsaye da gwani kamar shugabannin esco ba to ya kake gani wannan ƙalubalen ba zai shafi jagorar fatin kuma a jiha eh, to kamar da wani jagora? eh kamar yanzu ba ku samu a leadership na party ba eh. to ba kama a zo kan wa'anda za a zaba a cire gwani wanda zai zama gwamnan jiha ta jam'iyyar kuma kuna da sauran abokanan adawa da sauransu to ya kuke gani wani rawa ta party ku za ta taka don ta cimma burinta na zama cewa sun ga zama gwamnan jihar su Eh kamar da kika ci to alhamdulillah rabbil alamin kamar da kika ce gaskiya ne mu jam'iyyar APC tana da 'yan matsaloli a jihar sokoto wanda sanadiyar wannan matsaloli ya zama kamar har yanzu dai a hukumance ba a kira aka miƙa ma wanda a zababben shugaba takaddasa ta zama shugaba ba wannan ya biyo bayan saboda ƙara da wasu suka kai na korafin da suke da shi game da kasancewa shi wannan shugaba da aka zaɓa shugaba amma kuma wannan rikicin ya samu asali ne tun zaben da aka yi wanda ya gabata an fara samun rabe-rabe ne a cikin apc yayin da wasu mutane suna son a yi demokuraɗiyya yadda ainihin shi kan shi baturin da ya kawo demokuraɗiyya yake so a duba in za a tsayar da mutum a dibin mutane wa suke so a tsayar musu wanda suke so to shugabancin da muke da shi a sokoto bisa fahimta mu da muka ware muka muka ita mu kungiya na kawo ci gaba da kuma yin siyasa mai kyau ta abin da mutane ka so muka fahimci cewa a dan takarar da aka tsaye mai apc duk da cewa kashi 90 cikin 100 na jama'ar sokoto mm. da za a ba su wanda suka so to mutanen apc ne amma muka nuna ya kamata a bari a ji mutane a tsaisan musu wanda suka so to amma shugabancin da muke da shi wanda ake ce ma shugaba na wannan jam'iyya ana ce mai lida to ya Allah mutane sun gewaye shi waɗanda son kai ko kuma shi kan shi son kai ya rufe masa idanu inda yake sa mutum wanda yake so ya tilasta mutane 'yan takara ko da ba su so mun ja hankalin shugabancin apc cewa ga waɗanda mutane ke so a matakin kansuloli da yawa inda apc ta faɗi sakamakon yin tsaye a hana mutane wanda suka so a sa musu wanda basu. haka a mataki na jiha da yawa mutane da sun ka zo sun wasu ma sun ci firamare amma shi shugabancin nan na apc wanda aka ce mai leader na apc na sokoto sai ya amfani da wannan mukamin da allah ya bashi shi tursa sa mutane shi sa musu dan takara wanda su jama'a ba su wanda ya jawo muka faɗi a duka uh, wasu mazaɓin ne kamar guda hudu muka kuma faɗi a mazaɓa kusan goma sha biyar daga cikin talatin na jiha kuma ya jawo shi kan shi da yake shugaba na da ake ce na lida din saboda rashin ɗauka waɗannan shawarwari da kuma samun mutane kama karya da yake yi a cikin wannan jam'iyya ya jawo shi kan shi a mazaɓar shi da ba don albarkar buhari ba da lokacin da an kai zaɓe uh, inda daban aka yi shi to da apc ba za ta samu ko sanata ba a ko nashi yanki balle sauran yankuna amma saboda farin jinin mai girma shugaban kasa buhari an yi zaben shi tare da sanatoci tare da yan majalisar wakilai shi yasa muka ci zaɓuɓɓukan da muka ci da duk yan majalisar wakilai da sanatoci mun ci su daga baya shari'a ta karɓi wasu daga cikin su a mun haɗu wani wuri inda shi kuma haɗu da muka yi wurare kusan guda uku muka haɗi su kuma mun haɗi ne saboda yan takarar da mutane ka so an hana musu an sa musu wanda ba su suka zaɓi jam'iyyar adawa to wannan ƙoƙarin na aka dawo kuma shi yasa aka ce wannan da aka zo wajen zaɓen shi sai mutane suka yi amfani da damar su suka yi amfani da yancin su suka zaɓi a jam'iyyar adawa ta pdp suka zaɓi mai girma a gwamnan jihar sokoto na yanzu honorable aminu waziri tambuwal saboda ɗai ba a sa amma ɗan apc dan takarar da suka so ba wannan ya jawo faduwa shi kanshi a mazaɓar shi shi kanshi sanata din mm. wanda shi ne lida lokacin da aka zo zaɓe na jiha can wancan harko ya ci hayyaci sanata da aka zo wannan cikin mazaɓun shi kawai mazaɓa guda ɗaya ci dan majalisar jiha guda ɗaya samu daga yankin shi duka apc ta faɗi to wannan son kai da son ran da darussan da muka yi yanzu da aka zo muka ci to ya kamata ya zama darasi tun daga jam'iyya ba ba mutane yancin su kowane mazaɓa su zaɓi wanda suka so ya zama shugaban wani lokal gaman su zaɓa amma bisa rashin sa'a da kuma mayagun mashawarta suka zo a gidan shi suka zamna ya aika ya kira mutane suka zamna suka ce yi a cikin gidajen su a cikin su suka rubuta shugabanni a kan takarda lokacin da 'yan kwamiti suka zo suka ba su wannan ya amfani da damar ya cafke ya ɗauke 'yan kwamiti ya je ya ba su takarda dauke da sunayen mutanen da ya kaso kuma bisa rashin sa'a tun lokacin da yake hada wannan tsari na shugabanni na mazaba misali fahimtar shi cewa mu yan cewa masu ra'ayin cewa a ba mutane da masu to wannan ya sa shi ko abin da yake so a ba mutane a sa mutane su koma su yi amfani da duk abin da ya kaso to wannan ya sa sai ya ɗauke mu kamar makiya tunda mu muna son sai ai gaskiya shi ko yana son ba gaskiya ke so ba abin da ke so kawai a saurare shi duk wanda ya ba mulki shi ba shi wanda ya hana ma ya hana mai to wannan yasa ya dauke mu yan adawa ba da wasu nuna mishi mu makin sani sai ya kai wajen yin wannan list na shugabanni in an zo a matakin mazaɓa sai an bincike wanda za a zaɓa aka ɗauko tsohon list aka ce to duk shugabannin na a basu amma a je a mazaɓa a tambaya cikin list ɗin na shugabanni dawa dawa ke yin honorable salami dawa dawa ke ra'ayin a ba mutane wanda suka so sai a tace duk wanda aka sai yana da ra'ayi irin namu na a ba mutane dama su tsaye da su da kansu to ya an gano shi an cire shi an maye gurbin shi da wani wanda ko mutane ba su ne amma shi dan amshin shata ne na wanga ra'ayi na kawai a saurari duk wanda ya ba shugabanci shi to wannan keji inda wannan adawa ta taso sai apc ta rabu akwai masu son ai gaskiya a ba mutane dama su tsaye da wanda suka so akwai masu son a'a komi gaba ɗaya ko ai koma kuma kowa ya koma makaho mu zama kamar duwatsu mu saurara kawai shi ya koma kamar shine ubangiji abin da ya wahayi sai mu doka in ya ce wani a shugaba shi kenan sai a doka to wannan mu mun ga cewa laka'ari da shekarunmu laka'ari da mu da kuma addininmu da kuma cewa kowa an zo kamar shi da ban Allah zai tambaye shi da kuma laka'ari da cewa ya kamata mutane a mutunta su to yasa mun ka bijire mu wannan to shi yasa APC ta rabu biyu to aka je aka yi zaɓuɓɓuka kowane ya nashi daban shi ya na shi ya ba da listin shi ya ba yan kwamiti suka dawo da su mu kuma da ƙarshe sai aka tura yan kwamiti na ɗaya na biyu ga da aka zo na mataki na jiha aka fahimci yan kwamitin nan sun yi sarai sun ba su gudanar da zaɓe wanda ya kamata ba sun shiga kawai ya ba su takardu sun dawo da tsarin list sun kai kama jam'iyya sun yaudar jam'iyya sun yaudar jama'a sun kutu sun kawo musu lis na mutane wanda ba a zaɓe ina tabbata miki babu inda an kai zaɓe lokacin nan to don haka muka mu mun hidon don mutanen mu su yi to su yi zaɓe wanda suka so ba a zo ba suka gudanar da zaɓen su abin ake cewa farar shi ma bangaren gada the same ya yi nashi farar ta da mai nasara aka zo aka kawo da aka kawo mataki na jiha mun ka rubuta korafi sai aka canza shugaba na kwamitin nan aka canza yan kwamiti aka ce yanzu da zaɓen matakin jiha to aka sake wasu yan kwamiti aka tura da aka tura ciwon can wanda ya yaudari apc ya yaudari jama'ar sokoto ya zo da liz wanda bai zaɓe bai kama ya yaudari hukuma ya yaudari headquarter jam'iyya ta ƙasa ya kawo musu liz na ƙarya wanda ba a zaɓe ba wanda shi ainihin shugaba lida ɗin yake so ya yi shi a gidan shi tare da mutanen shi ya kawo yabba jam'iyya da suka fahimci haka nan sai suka canza shi ana canza shi sai aka tura wasu kwamiti aka sa wani dattijo wani sanata ah, ba zai tuna shi ba tuna sunan shi ba aka canza shi aka ce to yanzu yaje ya zabi na gaskiya to sai ka yi wannan zuwan da ya sokoto to shi ya ta da niyyar gaskiya sai ya zo ya samu gurbin waɗanda suka haɗa mutanen su ya zo ya shaidi zaben su aka yi zabe aka aka yi zaɓe mai nasara matsayin shugaba ya dawo da report ya kawo mu jam'iyya shi kuma sai wancan mutumin wanda ya da sokoto ya da mutanen sokoto ya da apc ya ɗauko list wanda aka rubuta gidan magatakarda gidan shi leader ba tare da an gudanar da zaɓe kowace mazaɓa ba ya ɗauko shi ya dawo ya kawo shi aka canza shi amma still sai ya ci gaba da sojan gona ya koma ya nuna musu kamar har yanzu shine shugaba suka tara mutane ya shaida ya yi zaɓen shi ya ce ga wanda ya zaɓa lokacin da yake zaɓen nan shi ba kowa bane a cikin kwamiti na APC. a ganin haka yanzu wani mataki ne tun da haka ke je da aka aka samu shugaba daban-daban. Su sun je sun yi zaɓen su ba bisa ka'ida ba saboda babu 'yan kwamiti. shi kuma ɗan mai nasara an zaɓe shi ne ta hanyar 'yan kwamiti muka kawo to kuma wancan wanda yake so ya tsaye so a shugaba isa a cida shi ne shugaban da yake mishi wani yake so shi ne shugaban da duk wanda ya ci zaɓe in shi shugaban bai so ne sai ya cire kaka ka ci zaɓe ya sa wani wanda bai ci zaɓe ba haka ne ya lalata apc ya kashe apc duk komi ya lalace ko mutanen kirki da suka suka bar jam'iyyar apc musamman ma har da gwamna ai ko gwamna da apc ne saboda irin wanka kama kar yadda shugaba na sokoto na apc yake yi yasa duk mutanen kirki duk mutane masu son ai gaskiya suka watse suka suka bar apc din apc da kuma haka mu kuma haka cewa apc da an nakasa ta gata da wani jini muka ce to yanzu mun mun haɗa kai don sai lalle sai mun bari apc ta dawo da karfinta an tsaye da mutane wanda suka so don ba wani abu a cikin siyasa ba da kafa mutane wanda suka so za su zabe shi amma yanzu an wuce inda zaka cewa kawai kai zaune ce wanda aka so to a kai kaice abin da shugabancin ke nuni wanda muka fahimta sun aka yi ci daurewa tsarin mulki ya ce mutum shekara takwas yake gwamna to yanzu tun da bai shekara takwas bare sa wanda zai zakuwa ya dinga tahiyar da al'amuran jiha har wasu shekara takwas ya yi shekara goma da shida bisa mulki da wayo da dubara mu kuma wannan mun kai wajen ba za mu yarda da wannan ba to shi yasa yanzu jam'iyyar apc ta yarda da wanga zaɓe ta yarda da wanga shugaba su ba su yarda ba kotu aka zo kotu ta tabbatar da cewa ita kwamitin ta ga wanda ya zaɓe mai nasara aka zaɓa amma ba su yadda ba yanzu ma kan shi yana tsammanin suna kotu don ba su yadda ba kuma ko ba su yadda ba da za su saboda ƙa'ida ta jam'iyya ta ce duk wanda yan kwamitin suka zaɓe shine shugaba kuma shine shugaba na ce to a dubi da rattaba hannu da shugaban ƙasa ya yi a dokar zaɓe wani irin albishir za ka yi wa 'yan najeriya na samun ingantaccen zaɓe a 2023 to a san wato matsalar ƙasar gaba ɗai ana yin rubutu da ka'idodi masu kyau. amma wajen aiwatar da su ne nan ake sa harkar najeriyanci a ɓaɓata abubuwa in an bar abubuwa an yi aiki da su da suke rubuce to yan Allah ya so zaka iske demokuraɗiyyar nan an ƙara fata kuma mutalaka an ƙara bashi dama don ya zaɓi wanda ya kaso har yanzu wannan faɗan ne ake yi duk abin da ya sa da a an ce gaba ɗaya a yi direct election ma'ana duk ɗan jam'iyya ya hito shi ruwa da tsaki wajen tsaye da ɗan takara tun daga kansila har chairman har gwamna har 'yan majalisa tarayya da 'yan majalisa jiha amma wasu waɗanda ka son har yanzu zai su yi kaka gida su murɗe mutane su sun yi son kawai ai abin da aka ce consensus saboda su gidajen su ce kai wani mun karɓe su a kawai suna cikin gida sai su aika su ce a kira maza ba local government kaza to wani a ta aiwa ne wannan cin amana ne cin amana yana je amma yanzu dai alhamdulillah duk da cewa sun yi yi ruwa da tsaki wajen kai da komo wajen shugaban kasa da kuma eh, kutungwila na cewa an caccanza abubuwan har yanzu dai dokar da aka fito da ita ta zaɓe insha Allah za ta yi maganin matsaloli da yawa daga cikin matsalolin da aka fuskanta kuma an samu abubuwa da yawa wanda za su kare inganta zaɓe cikin wannan sabuwar doka. To kamar ita hukumar zaɓe na ƙasa mai zaman kanta wato INEC wani kira za ka yi gare ta da ta samu wannan dama wajen gudanar da zaben 2023 saboda sanadiyar sa hannu da shugaba yayi a dokar zaɓe. To ga alamu su ma ne gaskiya za mu dai cewa mu yaba musu saboda na ga suna jiran a sa hannu ana sa hannu sun fito da tsarin jadawalin su na yadda za a yi har ranar zaɓe har a kai ga rantsar da duk waɗanda za a zaɓa. wannan gaskiya ya kamata ya ba musu amma abin da nake kira gare su yadda sun ka hito da abin su rubuce su yi tsaye su tabbatar da cewa mutane wasu ba su hito su kai musu katsalandan cikin tsarin su ba domin in sun bi wannan tsari lalle an ba da isasshen lokaci kuma an ba da isasshen dama ga 'yan Najeriya da jam'iyyu da su kansu INEC na a ga cewa an gudanar da zaɓe mai kyau. don haka ni kira na gare su shine lalle wa'annan dokokin da ka'idodi da aka hito da su cikin sabuwar dokar zaɓe mahiwa ai tare su aka aiki wajen hito da su kuma an saurari ra'ayinsu ne da matsalolin da suke fuskanta kuma an saurari korafe su kuma an hito da wannan doka yadda za ta rage musu waralu kuma ta sauƙaƙa musu ɗaukansu da haka yana kira gare su cewa su yi aiki da wannan doka kamar yadda take rubuce. masu kallon mu da fatan kuna ilimantuwa da tattaunawa da muke yi da honorable abdullahi balarabe salim za mu dawo bayan hutun rabin lokaci da masu kallon mu barka mu da dawa muna cikin shirinmu na dandalin siyasa dandalin siyasa shiri ne wanda muke kawo muku a kowane mako tare da manya-manyan baki za mu ci gaba da ba da tambayoyi da kuma amsa tambayoyi tare da abdullahi balarabe sani to a ranka shi matasa suna ta korafe-korafe akan cewa wannan lokaci na milki wanda jam'iyyar apc take wakilta ba ta musu yadda suke so so don haka wasu matasan suna cewa sun daina yin zaɓe ba za su sake abin nan ba wasu ma suka ce za su kona katin su wasu ce za su yi suwa da sauransu to wani kira za ka yi wa matasa akan cewa a abun ba haka bane idan yau suka janye to su waye za su tsaya su yi zaɓen su ina son kai kira ga matasa ka ba su shawarwari akan abin da ya dace. to matasan mu ni zai yi kira gare su kuma in kin diba korafin su wani wuri suna da gaskiya duk dai abin da muka faɗa shi ne. wato ya kamata duk wanda ya kai wani matsaya wasu shekaru shi tuna da cewa duniyar nan ba a yi ta don kowa ya zo ya zauna ba kowa ka zo da lokacinka da shekarunka da sadda ya kamata kowane abu ka yi shi mulki ana bukatar mutum mai mai mai kazar ana bukatar dai in ka samu dama kai kai ma ka ba wani dama shi zo shi shi yasa ko ga aikin gwamnati ana cewa shekara da in kai kai ritaya in ka kai shekara 65 kai taya. amma su yan siyasa don ba a sa musu wannan ba nan wannan ka'idar ba sai su zo su mai da kansu kamar su mulki na Allah ne duk ya mutun nan su tsohon nan na yan siyasa su ne suke kawo shi mutum ya gwamna ya kari ya sarta ya kari kuma dole dole ba zai tsaya ba zai jayi ba wani ba ya minista kuma dole dole ba za su jayi ba to don haka ni yana goyon bayan matasa su taya tsaye amma kuma ba wani mai ma faɗa sai kai kanka yadda suka yi wannan da hito da suka yi su yunkuro amma kuma mai girma shugaban ƙasa lalle mu yaba mishi kuma mu gode mishi saboda ke ga Eh, akwai wata dokar da an kai cewa baka yi kaɗan ba baka yaro na a zaɓe ka ba wanda aka ƙara rage shekaru na cewa matasa domin a basu damar shigo amma matsalar da matasa ba su da kuɗi kuma mai yawa akan yaudare su a yawon da su da siyasa a kawo a dinga eh, eh, amma ni abin da ke kira gare su to lokaci ya yi da yanzu tunda suna da ilimin su kowa su da ilimi suna da cikin su waɗanda da ilimi su haɗa kansu su yi ƙungiyoyi su haɗa ko da ba su da kuɗi ko da ta tarbace ni su har hada kuɗi su samu matashi shi takarar komi tun daga shugaban ƙasa har senate har majalisar tarayya har majalisar jiha har majalisar Lokal government su yi ƙoƙari su wayar da kan mutanen su haɗa kan mutanen su su haɗa kai musamman suna ya haɗa kai tare da mata tunda mata da maza ta an kasa su haɗa kai su yi sponsorin su ɗauki nauyin wasu daga cikin su su haɗa kuɗi su sai musu form ya an zo wajen zaɓe su bayyana ana yaudarar su ana raba musu ƙwayoyi ana raba musu kuɗi ana raba musu ne ana cin amana su su kauce waɗannan tsahi waɗanda ke zuwa su hana ruwa gudu sun zo sun yi kane kane ga harkar siyasa ba su bari ba su da niyyar bari sai dai an kai su kabarin su sannan su dangana wato kullum haɗama suke yi wannan su ne matsalan ma a cikin siyasar najeriya sun yi sun yi sun yi sun yi kuma ba su da hankalin su can cewa lokaci ya yi kai ma na ba gare ka kawo shi domin shi kokari shi ma ya zama a samu shugabanni matasa waɗanda na jayewa waɗanda na tahowa su ba su je su huta don haka matasa su yi kokari ku yi juyi su yi kokari ina kira su yi juyi na siyasa ta cikin ruwan sanyi ta cikin hikima ta cikin haɗin kai ta cikin ba juna goyon baya su tabbatar da matasa sun shigo tun da doka ta yadda musu su shigo su yi takara kuma su ɗaya tsoro su ɗaya tsoro kuma su ɗaya kwaɗayi na tsayin 'yan siyasar da suka tara kuɗi suna sai su suna basu motoci da babura wannan duka 'yan kuka zo kuka kai da naku ku za ku yi amfani da wannan kuma shugabancin matashi ya yi amfani ga mutane fiye da shugabancin wani wanda ya ganin cewa to in ya zo ya muku banna ai ba mai zuwa zai ce baba kai baba mutuwar maza ne amma in yaro ne sai a ce kai ya za ka yi mana kaza kawo mana kuɗin muhimmar kaza yaro yana jin tsoron yaro su fake shi su ce ya masu sata amma tsoho sai ya sata ya yi zamani ne shi haya kujera ce ta baba shi inda aka zo ana baba baba eh don haka ga gaskiya ina kira ga za su shigo cikin siyasa kani kani eh. to kamar a yajin da kungiyar malamai ta asu ta shiga yi ba ka ganin yanzu saboda ɗalibai suna ta zanga-zanga suna ta ƙorafi kan cewa sun shiga makarantun jami'o'i a shekaru mafi ƙananu kuma suna da burin cewa za su gama a wani lokaci amma har yanzu sun kasa ƙara karatunsu to ba ka ganin saboda yanzu sun fito suna fushi kuma gashi zaɓe yana nan akan hanya ba ka ganin zai shafi zai kawo wani ƙalubale ga zaɓen wannan jam'iyya kuma a 2003 lokacin zaben shugaban ƙasa. Eh, to wata kiga abubuwan nan na harkar jami'a abubuwa na rikici na daban-daban daban-daban a dunkule wanda kuma mutum sai kamar ya rasa gani a menene ya kamata da shi ilimi a bashi muhimmancin da ya cancanci shi da ita gwamnati ta san muhimmancin ilimi da kuma masu ba da harkar ilimin nan duka in ba kasar da aka tsere ma da ilimi an tsere mata kuma ba a samun ci gaba in babu ilimi don haka ya kamata abin da a haƙoƙin malamai na jami'a abin haƙƙin jami'a da ma'aikatanta jami'o'i da ma'aikatan su ya kamata a kiyaye musu in eh, tunda ana da halin ayi abin da ake da hali ayi su kuma a lokaci guda su kuma ya kamata jami'a su kula da cewa fa eh, gaba na wannan al'umma ya dogara ka kuma a kansu su bar ganin suna iya yajin aiki ba a yi aiki ba a ruhe jami'a yan a ruhe jami'a jami'a a shekara tana hidda mutane mutanen da su za su ci gaba da gudanar da al'amuran ƙasar ka kuma su suna ciki matan suna ciki ɗayan suna ciki idan suka ci gaba da yin hakan ga to su sani kashe kan suna suka yi don ko kana malamin jami'a ka ce sai an zo an baka biliyan kaza an yi ma kaza to ya aka yi ma kaza duka in babu mutane masu tarbiyya in babu wanda za su gudanar da ƙasa ai kaga matarka za ta zo asibiti tana son zo asibiti tana bukatar likitoci in ba su hito daga jami'a bai na za su likitoci kai kan kaɗai kana son su ta yi firamare ko ka kai profesa ai da suna zuwa firamare suna zuwa sakandare suna to idan babu jami'a ba ta hidda mutane wa zai karantar da ɗayanka a firamare ko a sakandare wa zai kula ma da harkar godubinka wa zai kula ma da tsaronka wa zai kula ma da kaza saboda haka su ma su sa kishin ƙasa cikin zuciyarsu wasu abubuwa in an tauna sai a hura ya kamata ita kuma gwamnati ya kamata ta kula ta ba ilimi muhimmancin da ya kamace shi domin wa haƙi babban haƙƙin da aka ɗan ƙasa bisa hukuma bisa gwamnati ko ta shine ta bashi ilimi eh don haka ni ina ganin gaskiya in an ci ba haka to an mun zalunci kanmu ita da gwamnati ta cuci kanta saboda mi ba za a in matasa ba su cikin kwanci hankali suka tada hankali to gwamnati ba ta zama cikin ba a zama ƙasa cikin hankali in babu cikin kwancin hankali cikin gwamnati akwai tashin hankali to komi tsayawa zai ba ci gaba su kuma da mun jami'a su tona in wasu kai ta amfani da damar su suna ta lalata al'amura ana ta hana ma yare hita to kasa ce ake dakushewa nan sai mu bari muna nan sai saura su je kuma wanda ƙasar da ba ta da ilimi ai dole ta zama boya ta yi bauta ga sauran kasashe masu ilimi don haka Allah su yi ƙoƙari su gyara mana ah, tsari na karatunmu don mu samu yanayi mai kyau su je su yi karatu Abinda ka samu in sun samu su yi hakuri wanda bai samu kuma in aka su fahimci yanayin da ake kuma sai su yi hakuri. To ranka shi daɗi a kwanan baya-bayan nan a mun ga chief justice of the federation a malami da kuma ibrahim shekarau sun ziyarci jihar sokoto a lokacin da ka ba da wasu kyaututtuka to tallafi ne ko ko ne. eh to A ke san ga gwamnati musamman president muhammadu buhari manufa ta abin da ke bakanta mai da shi ne ya ga 'yan najeriya suna cikin wahala ni ke gaina shugabancin kwamiti na rage raɗin talauci na ga yadda yake nuna ƙauna da fatan cewa ya da mutane da cikin talauci ya hito da shirye-shirye da dama to tasirin wannan yansa ni abubuwan da ake akwai abubuwan da ake ce sai project a cikin budget cikin kasafin kuɗi akan ba kowane dan mai sa dama ya Allah a bashi dama ta a ce to ko maza bakka an baka dama ka kawo aiki na miliyan kaza wanda za a yi ma kai dan mai sa kai za ka yi tunani menene mutane ka kaso. to ni sai na yi nazari na ga cewa lalle matasa wasu na kago kago ba su da babura wasu kuma na son su yi sana'a ba su da abin yin kabu kabu wasu mata suna son sana musamman yanzu bandit yan ta'adda sun mata da yawa suna buƙatar su samu ɗan sana'ar da za su ci da yan yara da sauransu to ba a samu kwanci hankali ba sai in ana cikin yan wadata ana samu abin da aka ci yan an samu abin da aka ci to shine harkon kwancin hankali to shine bisa wannan na karkata a wannan abin na sashi a hanyar samar da abubuwan da za su sa ba in zo in ba da kuɗi ba ko in sai shinkafa in raba a'a bari in samu su abubuwan da ya Allah so in ka ba mutum goma cikin goma takwas za su je su yi amfani ko da abin sun sayar mu ko sun sayar ne za su yi wani amfani to don haka sai na ce bari in tanada in ba su na rage raɗin talauci kaga manoma ne wani yana noma gonar shi ne su ce in ka ba bashi babur zai iya sauƙaƙa mai harkar noma wata bace marayu gare ta an koro ta an kashe mijinta in ka ba ta tela za ta taimaka mata wasu kuma a keke da biyu. direbobi ne sun zauna talauci ya kai su ba mota ba mi in ka bashi mutum keke fim zai iya ya dan samu abin da ya ci don haka wannan tallafi ne ga mutanen mazabata shi yasa muka muka bayar to kuma in kana son abu ya yi shawa ya yi albarka kullum kana kiran mutane masu albarka su zo su albarkace albarkatar maka wannan abin kuma su ga cewa sun samu mutuntawa da rajanta to domin mutane na su yi ƙarin farin ciki bisa ga kayan da aka ba su sai naga ga ya kamata a samu wasu banyan mutane su su mika musu wanda wannan zai ƙara ƙara ƙarfafa musu gwiwa kuma sa su ƙara jin daɗi kuma su gara gane cewa ashe dai a duka wannan manuwa ba mu ƙara da ba ya suna da wannan manuwa ashe yasa da bido manya daga cikin manyan mu kage muka bido minista muka bido sarata shekarau a hadda yarima bai samu zuwa ba ne. kullum dai muna bida ga sarkin musulmi ga gwamna duka ba magana jam'iyya ana nuna a samu mutane manya domin mi yanzu a bada kayan nan su yi ma mutane gargadi su yi musu nasiha su faɗa musu abubuwan da addini su ba shawarwari masu kyau domin abin a cimma manufar da an kai shi yasa dalilin zuwa minista kenan dalilin zuwa shekaru kenan kuma kowane su ya yi jawabi ga waɗanda suka amfana domin su yi amfani da abin da suka amfana da shi yadda ya kamata sarki musulmi ma ya yi jawabi ya yi bayani abin da ya kamata ya yi tashi nasihohi mai girma gwamna shi ma ya haɗa mutane ya yi musu nasiha kuma ya samu abin albarka gode da fatan kuma a idan muka sake neman ka za ka ba mu lokaci haka mu zo mu tattauna ta insha Allah to masu kallon mu a nan muka kawo karshen shirinmu na dandalin siyasa a madadin babban bakona na yau honorable abdullahi balarabe da kuma ni mai gabatarwa fatima abubakar da wayanda suka haɗa mana hotuna dr zaharaddin da elvis da sauran abokan aiki na nake cewa da fatan Allah ya haɗa mu sati mai zuwa Aisha.